رحمه الله أنهم أنهم كانوا يعتمون سكا جروني حتى تطلع السرية سرية تبين سرية تواواتي lokacin da take كان lokacin zafi ne idan lokacin zafi suka tsare giron amma bayan haka duk lokutan gaba ɗaya za ka gasa da hatta turayya eh, wa ma'ana dalika ha anna a bayyananta innama kono fi zamanin har fa sukan kawar da rawani an ru'yati ko an ru'yati Hmm? Oh, bai kamar ranar jira da ke an ce ma suna sukan yi rawa ne sai lokacin da zafi ya yi a ruwan sanyi na san kaya na to a lokacin da zafi ya yi lokacin bayyanan wata daura ruwa wa kasa kasan saurayin ka gani makatulan a ina ake bullowa ta kudu ko ta gabas ko ta arewa ko ta yamma mhm. kuma shi kamata ka je ka an kuma haka ba kai ta kalli da shi lokacin zafi sun hatta lokacin zafi sun san daidai lokacin da zafin ke aukuwa duk lokacin da za ka daidai lokacin da yana da daddare in ka duba za ka ta soyayya با خو اضافي بلو کتي بلو کتي بضافي نه اضافي کول ومن ذلك تكبير العبائم دغه تکیین په پاره حتى تبلغ الى حد الكبر الثاني حتى كيف هم جرام يمون وهو بدعة مشروعة وسئل أبو محمد عبد العزيز بن عبد آه، عبد السلام وانا اقول لك انك يا قبيله ايه يا تو هو محمد يعني عبد آه، عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله هل في لبس هذه الثياب الموسعة الموسعة شن سائل ونن كيان كما الأرضاني ما يفعي ما يفعي والأمائن المكبرة كمن يرون كائنهم بعث أو ببيئة تستعقب عن التوبيخ تستعقب التوبيخ توبيخا ana zargi na biyu bayan safin kiyamati wa mubalagata wa mubalikum fi tahsinil me yake da suna siyasa da akai kololuwa wajen tinki hal yaduru bi ahlil wara'i qawla wasu zamanin su ma da kayan addini ne ake magana fa ajaba rahimahullahu bima nassuh فقال الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله أبن إذا متوم يكون ده النبي في الاقتصاد في اللباس mutum ya tsaka tsaki a kayansa kada ya sa kaya matacce kada kuma ya sa kaya mai tsada قلت قال أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام والثواب وقد وافق ما قاله عياض في الشفاء حيث كان إذ المباهاة فارية فارية في الملابس والتزين دقلية بما ليست من خصال الشرف da abun da bai daga cikin halaye na daraja wal jalalati wahiya min تقسيمات النساج هل لي هذا؟ يوم كلية يوم شافي شافي هنا ده ده كتن في قم ماتا نهي كماتا سيوان نهي ولا سوء دريسو إبادة نهي والمحمود منها أنه نتعوى تستوبي كيف نمجي سفن كده يا زمان طب طب طب حتى وصل في حسنه وكونه ليس مثله ليس وكونه لبس مثله غير مسكتا إذا إذن سبب تبقى درجة لمرؤاتي حسنه أبو جنسه من جوا إيش جنسه mimma la yu'addi ila shuhura mutum ba zai sa kayan da zai kuma shahara ka ba mutum zai iya samu kaya kuma wanda ke ya koke ya koke ya koke da sunan gudun duniya ya kafa shi ya kafa shi sai dai wani lokaci ma ya kan zama abin awo in mutum zai je wani wuri sai ya sa kokacce sai je can ita wannan to kaga nan ma wani abu ne da sai in yi in ka fara kayan ka tsakatsaki ba inda ba za ka gudu shi wa kada ban shar'u daibi fa in kulta fama kadar tulul imamati fa inna dara wannan bai daga ta ba mai tsaya masa a kaya muna son kayan madarije قالوا وأما ما أنتم فيه wanda san can mai yake da suna eh, farko yan mukassiri na ke mukassiri na kalu wa amma ma antum fihi min al-fana'i amma abin da kuke cikin sa na kore komai